Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya yau ranar Litinin 11 ga watan Oktoba na shekarar dubu da ashirin 2021. Sarfil Hashin Gumelle tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farcin muku wannan shirin. a cikin shirin za ku cewa kungiyar sislak mai yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa a najeriya ta kalubalanci fadar shugaban ƙasar da ta gaggauta gudanar da bincike kan wasu da aka bankaɗo ilimin tarihi da ƙwararru akan harkokin siyasa da mulki sun ce tsarin mulkin mallaka na turawan yamma na ci gaba da tasiri ga tunanin 'yan najeriya da sauran 'yan afirka haka kuma muna ɗauke da rahoto na musamman kan dakatar da wani malamin makarantar islamiyya bisa azabtar da wasu ɗalibai biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kamu amma da farko sai an fara da shan labaran duniya. sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira a ranar litinin don neman taimakon gaggawa na ƙasa da ƙasa ga ƙasar afghanistan a wani mataki na kaucewa durƙushewar tattalin arzikin ƙasar kwana guda gabanin taron shugabannin ƙasashen g20 kan halin da ƙasar ke ciki Antonio Guterres ya faɗawa manema labarai a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan lokaci ne mai mahimmanci. ya ce yayin da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin taimakawa 'yan afghanistan miliyan 18 da ke buƙatar agaji hakan ba zai isa ya hana babban ibtila'i ba idan tattalin arzikin ya durƙushe ya ce ƙasashen duniya na tafiyar hawainiya kan wannan batu kuma ana iya sa kuɗin ba tare da keta dokokin ƙasa da ƙasa ba ko saba ƙa'idoji ba. daga ciki akwai aika kuɗi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da majalisar ɗinkin duniya wanda hakan zai kaucewa kuɗaɗen faɗawa hannun 'yan taliban dama tattalin arzikin afghanistan na cikin mummunan yanayi gabanin 'yan taliban su karɓi mulki a ranar 15 ga watan agusta amma zuwansu ya ƙara dagula lamarin yayin da ƙasashe ke shakkar mu'amala da su kuma sun dakatar da taimakon raya ƙasa tare da daskarar da kaddarorin gwamnati na ƙasashen waje Cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya, kuma kusan miliyan biyar suka mutu izuwa yau. A yau Litinin cibiyar ta ce an gudanar da allurar rigakafin kusan biliyan 6.5 a faɗin duniya. rahotanni na nuna cewa a ƙarshen hutun wannan ƙarshen makon a new zealand an samu sabbin mutane 95 da suka kamu da cutar da kuma ƙarin mutane 35 a yau litinin yayin da ƙasar ke ƙoƙarin sake buɗewa 'yan siyasar maori suna gargaɗin cewa 'yan asalin ƙasar ne fiye da rabin masu ɗaukar cutar a kusan kowace rana A wani bangare kuma, ƙasar ta New Zealand tana buƙatar malamai da ma'aikata a fannonin kiwon lafiya da masu kula da nakasassu da sai cikakkiyar allurar rigakafin cutar coronavirus nan da zuwa ranar 1 ga watan Disamba. Iraq ta ce a ranar Litinin ta tsara wani babban shugaban kungiyar IS da kuma wani daɗaɗɗen ɗan kungiyar Al-Qaeda a wani samami da aka kai na ƙetaren kan iyaka. Firaministan Iraq Mustapha Al-Kadimi ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya bayyana sunan mutumin a matsayin Sami Jassem wanda ke kula da harkokin kuɗi na ƙungiyar IS kuma ya kasance mataimakin shugaban ƙungiyar IS a ƙarƙashin marigayi Abubakar al-Baghdadi. ya kuma ce wannan samame ya kasance abu mafi wahala da iraki ta taba kaiwa jami'an leƙen asirin iraki sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa an tsare jassem a wata ƙasar waje kuma aka kai shi iraq kwanaki kaɗan da suka gabata jami'an sun yi magana da sharaɗin ba za a bayyana sunansu ba saboda ba a ba su izinin yin magana kan samamen ba a Amurka a yau ake bikin ranar tunawa da Christopher Columbus da ake kira Columbus Day da kuma 'yan asalin yankin ƙasar ta Amurka. Ranar Columbus rana ce da aka ware a matsayin hutu tun daga shekarar 1971 da a rika tunawa da ranar da Christopher Columbus ya isa yankin Amurka a shekarar 1492. bikin har ila yau na yin waiwaye kan irin wahalhalun da mazauna yankin yammacin bangaren duniya suka fuskanta sanadiyar zuwan turawan kasashen nahiyar turai kamar tashe-tashen hankula da cututtuka da suka fuskanta hakan yasa a cikin 'yan shekarun nan ake ta kiraye-kirayen a soke bikin wannan rana a mayar da shi ranar 'yan asalin mazauna amurka A makon da ya gabata a karo na farko shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wata sanarwa inda ya kira da a tsayar da wannan litinin a matsayin ranar mazauna yankin Amurka na asali. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar CISLAC mai yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa a Najeriya ta kalubalanci fada shugaban ƙasar da ya gaggauta gudanar da bincike kan dukkan mutanen da kamfanonin da rahoton bincike na Pandora ya bankaɗo. Kan waɗanda ake zargi da aikata alamun hana a wani mataki na zama hujja ga ayyukan gwamnatin ƙasar ta ce take yi kan yaƙi da cin hanci da rashawa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana. Kwanaki kaɗan bayan fitar da wasu muhimman bayanai kan bincike na Pandora Papers da ya bankaɗo asirin yadda wasu fitattun mutane da jami'an gwamnati a Najeriya suka karkatar tare da ɓoye tarin dukiyoyi da suka kai miliyoyin daloli a asusun ajiyar ƙasashen ƙetare don kaucewa biyan haraji. Ƙungiyar Sislak tare da haɗin gwiwar cibiyar bincike na 'yan jaridar Premium Times sun bayyana cewa mafi yawan 'yan Najeriya na ganin hukunci baya hawa kan 'yan siyasa musamman waɗanda suka canza sheƙa ko da kuwa bincike ya same su da hannu dumu-dumu cikin cikin wani laifi awal musa sanjani shi ke zama shugaban kungiyar ta sislak a najeriya wannan ba shi ne karo na farko da wasu gagagagan jami'an najeriya aka same su da hannu a cikin irin wannan cuwa-cuwa da ake ba a baya can an yi akwai panama paper akwai paradise paper duk an fito da jami'an najeriya da hannu a cikin wannan abu kuma muna ganin kamar cewa tun da gwamnati ta ce tana yaƙi da cin hanci da rashawa za ta yi bincike kuma ta tabbatar da kan cewa ta yi maganin na mutanen da suke irin wannan zagon kasa. amma abin mamaki har yanzu gwamnatin najeriya duk da kirarin cewa tana yaƙi da cin hanci da rashawa ba ta yi binkice ba ba ta yi komai akan wannan ba shi ne ba wa wasu dama kuma su daɗa ci gaba da irin wannan cuwacuwar da suke yi a cewar dr adamu lawan toro tsohon ɗan jarida rashin bin doka da oda tare da hukunta masu laifi suna daga cikin manyan matsalolin da najeriya ke fama da su da babba da yaro ba wanda yake son ya bi doka kuma ba wanda yake so a hukunta kuma wanda suke da haƙƙi na su hukunta mutane ba sa hukunta su idan in har dai ba a yi kokari na a ce in kai laifi a hukunta gaba to kasan nan yana da wuya mu wani abin da zai tasiri saboda haka za mu ci gaba da samun matsaloli na ci gaba a kasan nan idan ba mun dawo mun yi ma na waɗanda aka ba su haƙƙi na su daidaita doka da ƙasa ba sannan kuma manya su daina saboda in aka kama nasu su fita bayan fage a ce lalle sai an sake su duk duniya wanda suka ci gaba ɗaya daga cikin abubuwan da ba sa wasa da shi shine na hukunta mai laifi to amma mu anan gadara ne ma yau ana kama ka sai ka ga wani babba za ka yi masa magana yi magana a sake ka. A cewar Farfesa Tahir Mamman gwamnati na iya kokarinta wajen hukunta masu laifi sai dai kawai jinkiri da wani lokaci akan samu. Kan ba wanda ya kasu doka. Hmm. Ko shi ka din ne da mataki da ne ya kaɗan akan dan samu jinkiri ko kuma mutane gwamnati na suna wani aunawa sabuwa da ke Ko wani gwamnati na akwai mutane da waɗanda aka da su a ciki wani gwamnati din waɗanda ke kuma manya-manya na a ciki. Shugaban na Sislak ya bayyana matakan da ya kamata ɗauka? A hanya ta ɗaya shi ne kwando kwando beru a tabbatar da kan cewa an ba ta muhimmanci don ta ringa bincike akan irin kadarorin da 'yan siyasa ko kuma jami'an gwamnati suka ce suna da shi. Sa'annan kuma akwai wata doka da aka kafa yanzu a Najeriya muna so a fara amfani da ita don ta ringa bayyana waɗanda suke da kadarori ko kuma suke da kamfanoni a Najeriya. Muna so kuma mu tabbatar da kan cewa babban bankin ƙasa shi ma ya daɗa ƙaimi kan yanda ake satar kuɗaɗen Najeriya don in ba a da haɗin kai da hukumomin da hadar kuɗi fatan da za a riga sace irin waɗannan kuɗaɗe. Shi dai wannan bincike da aka yi matake da Pandora Papers, 'yan jaridu sama da ɗari shida ne daga ƙasashe daban-daban har ɗari da goma sha bakwai suka haɗu suka gudanar da binciken da ya fallasa asirin wasu kamfanonin 'yan kasuwa da shararrun mutane ciki har da 'yan siyasa daga ƙasashen duniya daga ciki har da ƙasashen Afirka takwas inda Najeriya ta kasance ɗaya daga ciki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja Abuja, Najeriya. A gai da Shamsiya Hamza Ibrahim. Masu ilimin tarihi da ƙwararru akan harkokin siyasa da mulki sun ce tsarin mulkin mallaka na turawan yamma na ci gaba da tasiri a tunanin 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka. Haka kuma rashin samar da sahihin jaddawalin bai ɗaya domin bunƙasa ƙasa ya zama babban ƙalubale shekaru 61 bayan Najeriya ta sami 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwadi ya aiko mana da wannan rahoton. Daya ga wannan wata na Oktoba ita ce ranar cikar Najeriya shekara 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na kasar Birtaniya. Kamar yadda aka saba a kowace shekara, shugabanni da masana a fannoni daban-daban sun yi bitan nasarori da ƙasar ta cimma a cikin waɗannan shekaru da ma ƙalubalen da take fuskanta a ɓangarori da dama. Afirka an shekara wurin 500 ana bautar da mutane. to ya za a cikin ɗan lokaci kaɗan kwakwalwar mutane ta canja suyi abin arziki ɗabi'ar mutanen najeriya da sauran mutanen afirka har yanzu ba su warware wannan abin da ke damunsu ba saboda har yanzu suna ganin kamar tura sun fi su suna da wannan naƙas a nafsiyarsu wannan abun da kuma shi kansa istimar da aka zo aka yi mulkin mallakar sai ya ɗauki lokaci ba a warware kwalkwalon mutane ba kafin bature ya zo mu kano kowa a afirka ci gaba saboda kashi saba'in daga cikin kashi ɗari na mutanen sudan hmm. kayan kano suke amfani da shi takalma miliyan goma ake a kano wannan duk masana tarihi su suka rubuta kuma wannan abin da kano ta yi da shi a wannan shekaru sai da aka yi wurin shekara ɗari uku ana ginawa bature ya zo ya rusa saboda haka yanzu a cikin shekara sittin kaga ai gini ake ta yi sai an gina kasar. kafin a zo a warware china shekara dubu uku suna nan suna yin abubuwa duk da ike dai muna da abubuwa da yawa da suke laifinmu ne mu mabiya da shugabanni amma sai an ɗauki lokaci za a iya samun wannan cigaba in ba an samu shugaban da za su iya canjawa nan da nan ba Malam Ibrahim Ado Kurawa kenan guda cikin masu rubuce-rubuce kan al'amuran tarihi a Najeriya sai dai a nasa bangaren masanin harkokin mulki da kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano dr sa'idu ahmad dukawa na ganin mayar da hankali akan bukukuwa kawai a ranar 'yancin da kuma rashin samar da sahihin jadawalin bai daya domin ciyar da najeriya gaba tun karbar mulki na daga dalilan kalubalen da kasar ke fama da su kamata yi a ce shekarar farko an yi murnar cewar an shekara da 'yanci an kuma tsara hadafin da ake so a cimmawa nan da wasu shekaru masu zuwa a kuma a tsintsinka cewar baɗi in allah ya kai muna fatan a cikin matsaloli ɗari alal misali da muka gada daga 'yan mulkin mallaka muna sa ran za mu magance goma zuwa ashirin to idan shekara ta zagayo sai a ce to abubuwan da muka muka yi cin maburi din nan ga iya abin da muka iya nasara a kansu ga iya abin da ya kakare mana to da haka da haka inda da aka shekara goma ko ashirin to duk matsalar da aka gada daga 'yan mulkin mallaka an warware ta sai kuma a saka buri na ci da ƙasa gaba Karuwar yawan jama'a cikin sauri da zurfin talauci da durƙushewar masana'antu, rashawa da cin hanci da rashin tsaro na daga cikin matsalolin da Najeriya ke fama da su shekaru 60 bayan samun 'yancin kai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. sani sha'ib malamfashi zai shigo da rahotonsa na musamman gwamnatin jihar kwara da ke arewacin najeriya ta dakatar da shugaban makarantar musbaudin al-islamiyya da ke garin gammo a yankin karamar hukumar ifelodun bisa umarnin da ya bada na azabtar da wasu ɗalibai su biyar ciki har da mace guda. Kwamishinan ilimi na jihar Kwara Sa'adatu Modibo Kawo wace ta bayyana hakan cikin sanarwar da ta bada jiya birnin Ilori headquarter jihar. Ta bayyana cewa gwamnati ta kuma bada umarnin a kafa kwamitin da zai gudanar da bincike game da musabbabin wannan lamari da aika-aika. Kana ya bada rahotonsa kuma a lokacin da kwamitin yake aikinsa shugaban makaranta makarantar zai cewa wannan makarantar har sai sun kammala aikin aikinsu. Wani dai in ji kwamishina Sa'adatu aka kwashe waɗannan ɗalibai tun a jiya Lahadin aka kai su asibiti domin duba lafiyarsu. Binciken da na gudanar ya nuna cewa su waɗannan ɗalibai sun fita daga cikin su ta kwana ce suka je wani otal inda suka gudanar da bikin ranar haihuwa wato birthday abinda su kuma bai yi wa mahukuntan makarantar daɗi ba sakamakon abinda ya gudana wannan labari Dr. Muhammad Nura Ashafa babban limamin masallacin Juma'a na Ashafa ya tabbatar mani da aukuwar wannan lamari a cikin hirar da muka yi da shi. wai malam irin wannan azaba da ake yi na bulala ɗinnan da shauransu anya ta ina ya samu asali ne haka wanda kamar yadda aka gani a bidiyo na tsammanin ka gan shi eh, wannan al'amari al'ada ne ba musulunci ba ne dan a kasan hausa ne ko nan kasan yammacin ifirikiya na zaga mutum an ɗauki bulala ana zane yaro ana tattafkan shi wani sayan a sama yaro mari saboda bai jin magana a kulle shi a ɗaki wa'annan abubuwa suna faruwa a kasan al'ada ne shigo cikin addini ɗaya kenan na biyu abin da ya faru a wannan makaranta a can jihar kwaras wanda aka yi ma wannan yaro ya wannan abin da ya faru a wannan wuri babban maganan shine ce yara sun yi laifi ɗaya daga cikin su yana yin birthday ɗin haihuwan shi hmm. suka je wani club suka je club ɗin a club ɗin suka yi party na buki hmm. har suka yi mai celebration har aka ɗibi wani ruwa wayansu sun ce minerals ne wani sun ce ruwan giya ne suka zuba mashi a kai. To, akan wannan ne wani abokinsa ya ɗauka ya sa a social media. Wani daga cikin iyayen yaro ya gani a social media ya kira makaranta inda malamin ya gaya mana. Hmm. Ya kira makaranta ya ce faga abin da ke faruwa. saboda aka ya suka bar yara sun turo su makaranta boarding makarantar islamiyya na kwana don a musu tarbiyya sai ga yara a cikin yanan gizo suna yin liyafa hama da abubuwa har da shaye-shaye a ciki shine malamai suka yi bincike suka tabbatar da yaran guda hudu da mace guda daya zama su biyar kenan da suka je wajen wannan daga makaranta aka tambaya aka gane maganar gaskiya ne cikin abubuwan akwai kwalban giya tough beer a cikin guda daya saboda haka aka zane su kuma a gaban iyaye suka yi musu wannan gwale-gwale to ko da iyaye sun yadda a yi musu wannan a sa ya mace a gaba maza guda hudu su tafkanta wannan ya saba ma shari'ar musulunci hmm. ba tarbiyya irin na addinin musulunci bane ya mace ku sa ta a gaba a ba maza su hudu katai bulala su ta zane ta har hijabi ya fada hula ya fada a kanta tana rike kai tana kama kai tana birgima wannan ya saba ma shari'ar musulunci hmm. kuma yara maza tarbiyya ne an kasu ne domin ta babu shakka abin da suka yi bai kyau ba amma irin wannan hukuban da suka yi masu ya saba ma ka'ida ta tarbiyya ta addinin musulunci wasu daga cikin yaran ba su kai munzulin balagan shekara goma sha takwas ba waɗansu ko sun haye kaga a musulunci akwai munzulin lokacin da hukunci ya hauka faɗan yaro so da muka bincike me yasa abin ya kai haka suke nuna cewa ai makarantar iyayen yara da kansu sun goyi bayan a ma yaran su wannan gwale-gwalen saboda abin da suka yi mu makaranta su ba su da shi kuma sun ce ba su da shi ba irin waɗannan iyaye na yake shawara ka gare su babban shawara shi mafi mafiyan iyaye sun yadda hakkinsu na tarbiyyan 'ya'yan da suka haifa sai yaro ya fara lalace ya fara gurɓacewa sannan su kura shi wajen malami Sun yaro na karami yana jariri ake tarbiyyantar da shi ba sai ya girma ya yi wayo ba ya yi abokan banza a waje sannan a ce wai za a tura shi makaranta iyaye su tashi kai tsaye wajen haƙƙinsu a dan da Allah ke magana na farko yake ku an kun sai ce wa halikun nara mm. ya yi kira kiyayewa sai ce ya iyalinka iyalinka ma'ana Allah zai kama mu da hukuncin ƴaƴan da muka zo da su duk da ba mu yi musu tarbiyyar da ya dace mu komai sun mu na ibada mu komai addinin mu mm. na biyu makarantu lokaci har da makarantun islamiyya gabaki ɗaya da makarantun allo da makarantun zaure za mu canza hanyoyin tarbiyyar ƴaƴanmu maganan duka da bulala da zane yara maza da sauransu ya kamata mu nemi wani sabon hanya na tarbiyya ko nama yaro fada ba tare da mun ɗauko bulala ba ko sanda ko kuma a ɗaure yaro da mari wannan ya saba ma ka'ida ta addinin musulunci kuma ina kiran gwamnati ta sa ido a wayan nan makarantu a kuma sa malamai da suke lura da ya ake gudanar da karantarwa da kuma tarbiyya da lura da yara dan in makaranta na da cikakken tsaro ya yaran da suke makarantar kwana na islamiyya za su fita makaranta har su je wani club a waje su je su yi liyafa makaranta ba ta sani ba Ka gana akwai sakaci na makarantar ita kanta wani irin tarbiyya ake ma yara kamar ku manyan malamai wani irin shawara za ku iya ba wa gwamnati ne a rubuce domin in ba sun gani haka ba za a ci gaba da irin wannan banna a nan gaba babban abin da zan shi ne na farko malamai su haɗa kai don irin fitinan da wasu malamai suke zuwa da shi yanzu makarantu da baki da kowa ya ja nashi ne nizami na karantarwa ya zama ɗaya mu samu hajiya guda wanda za a yi tafiya a kai duk makarantun islamiyya bambancin fahimta da aƙida da sauransu mu ije ta gefe ɗaya mu dauko duk makarantun nan a sa mashi hajiya. wato curriculum kenan syllabus na gabatarwa ya zama amintacce da wanda muka amince da shi gaba da. sannan na biyu ina kira babban gwamnati ta bude wani mahanga directorate kenan guda daya wanda nauyin wannan bangare na karatu akan makarantun islamiyya da makarantun allo da sabiya su taimaka makarantu su fito da manhaja ko da ma ana ba gaban nan a ce to duk kungiyar izala ga baki daya su fito da manhaja guda duk kungiyar allo ta ga baki daya su fito da manhaja kaga an yi kusa da tafiya kenan hmm. amma kowane shehi kowane malami kowane yaro ya je makaranta ya daga sudan ko daga masar ko daga indiya ko daga faransistan ko daga saudiya sai bude makaranta da wani manhaja daban wanda shi ya tashi abin da yake haddasa wannan ina fata al'umma mu za mu tashi kai tsaye mu gyara wannan al'amari don wannan bata suna ne da yaga rigar mutuncin musulunci da musulmai a ce an sa ya mace a gaba dan ta yi wannan laifin da ta yi ba su kwallafi ne malami ya sa yara su ta kanta wannan ni abin abin kunya ne gaskiya Allah ba mu ikon gyarawa ga baki da sa mu aje son kai da son rai mu fito mu yi ma musulunci abin da ya dace musamman wajen tarbiyyar yara da yake yanzu wannan yanan gizo dodon na yanan gizo yara na ɗaukan karatu daban-daban a cikinta iyaye su sa ido mu kuma malamai mu sa ido limamai mu sa ido a cikin kudubobin mu na juma'a da sauransu wajen tarbiyya din nan saboda yanan gizo wannan dodon yanan gizo mm. da muke rike da shi wayannan. yana gurɓata mana yara fiye da ke zamani gwamnati ta kuma yaba wa al'ummar musulmi na garin gammo bisa goyon bayan da suka baiwa jami'an gwamnati da suka isa makarantar tun a lokacin da al'amarin ya auku inda suka saurari duk abin da ya gudana tsakanin kwamitin da wannan malamai. Sani Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gai da Sani Malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta bayyana kaftin ɗin kungiyar super eagles ta najeriya ahmed musa da cewa ya cimma tarihin bugawa kasarsa wasa har ɗari ɗaya da ɗaya inda ya daidaice da 'yan wasan kasar biyu da suka kafa wannan tarihin tsohon kaftin ɗin kungiyar joseph yobo da tsohon mai tsaron gida vincent enyema su ne kaɗai suka kafa tarihin bugawa najeriyar wasa ɗari 101 kowannensu kafin su yi murabus daga taka leda musa ya sami daidaicewa da tarihin nasu ne a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da najeriya da ta yi nasarar doke kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya da ciwo biyu da nema a birnin duwala na kasar kamaru a jiya lahadi to sai dai ahmed musa ya kasance dan wasa mafi sauri da ya cimma wannan matsayin a cikin mafi kankanin lokaci na kwanaki dubu hudu da hamsin dan wasan dan asalin jihar kano da ke arewacin najeriya ya so bugawa kasar wasa tun yana dan shekara goma sha bakwai a watan agustan shekara ta dubu biyu da goma a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2012 da najeriya da ta doke madagascar da ci biyu da nema inda ya shigo a matsayin canjin mikel obi a wata mai kama da wannan kuma mai tsaron gida na kasar poland lucas fabianski ya bugawa kasar wasar karshe a yau litinin wasan nashi dai na karshe shine na 57 da ya buga wa kasar ta poland inda aka sauya shi a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar ta doke san marino da ci biyar da nema to sai dai tun kafin a sauya shi a wasan poland din ce yake kan gaba da ci uku da nema inda ya fice daga filin wasan cikin kwalla a yayin da yake barin filin wasan fabianski da yanzu haka yake takale da kungiyar west ham united ta ingila ya sumbaci tutar kasar poland kana kuma ya yi bankwana da takwarorinsa a 'yan wasan kasar waɗanda suka rungume shi ciki har da robert lewandowski ya fara bugawa kasarsa wasa ne a shekara ta 2006 inda ya yi matsayar yin murabus domin mai da hankali kan takale da kungiyarsa ta west ham inda yanzu haka yake shirin rattaba hannun tsawaita sa a kungiyar wata kotu a ingila ta ki amincewa da bukatar bada belin dan wasan baya na kungiyar manchester city benjamin mendy a karo na uku da ake gabatar mata da bukatar belin mendy dan kasar faransa mai shekaru 27 da haihuwa yana tsare ne a wani gidan adana waɗanda ake zargi da ke liverpool tsawon makonni bakwai bisa zargin cin zarafin mata da kuma aikata fyaɗe ana zargin mendi da kaiwa mata uku farmaki a gidansa da ke cheshire tsakanin watan oktoban shekara ta 2020 zuwa agustan shekarar nan ta 2021 an caji dan wasan da aikata laifuka uku da suka danganci fyaɗe a watan oktoban shekara ta 2020 da kuma cin zarafin wata mata a farkon wannan shekarar kano kuma da yi wa wata fyaɗe a watan agusta to sai dai har yanzu mendy bai kai ga amsawa ko musanta zarge-zargen da ake yi masa ba a yayin da kotun ta cesha ta ba da umarnin ci gaba da tsare shi har zuwa ranar 24 ga watan janairu da za a soma zaman shari'ar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida na sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira a ranar litinin don neman taimakon gaggawa na ƙasa da ƙasa ga ƙasar afghanistan a wani mataki na kaucewa durƙushewar tattalin arzikin ƙasar kwana guda gabanin taron shugabannin ƙasashen g20 kan halin da ƙasar ke ciki antonio guterres ya faɗawa manema labarai a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya cewa wannan lokaci ne mai mahimmanci Cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya, kuma kusan miliyan biyar suka mutu izuwa yau. A yau Litinin cibiyar ta ce an gudanar da allurar rigakafin kusan biliyan 6.5 a fadin duniya. Iraq ta ce a ranar Litinin ta tsara wani babban shugaban kungiyar IS da kuma wani daɗaɗɗen ɗan kungiyar Al-Qaeda a wani samami da aka kai na ƙetaren kan iyaka. Ministan Iraq Mustapha Al-Kadimi ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya bayyana sunan mutumin a matsayin Sami Jassem wanda ke kula da harkokin kuɗi na ƙungiyar IS kuma ya kasance mataimakin shugaban ƙungiyar IS a ƙarƙashin marigayi Abubakar al-Baghdadi. A Amurka, a yau ake bikin ranar tunawa da Christopher Columbus da ake kira Columbus Day da kuma 'yan asalin yankin ƙasar ta Amurka. Ranar Columbus rana ce da aka ware a matsayin hutu tun daga shekarar 1971 da a rika tunawa da ranar da Christopher Columbus ya isa yankin Amurka a shekarar 1492. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka nan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin a koda yaushe ake son sauraron mu za ku iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo wato hausa voahausa.com ko shafin mu na facebook domin sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu a madadin amina bahara auna da ta gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfili lahashin gumin da ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum